masu kallon mu barka da sake saduwa da ku a cikin ɗakin watsa shirye-shirye na bbc ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. An girke dubban jami'an tsaro a birnin Washington a rana ta karshe ta mulkin Donald Trump, inda a gobe za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. kwana ɗaya jal ya rage wa shugaba Trump a fadar White House bayan shafe shekaru hudu yana mulkar Amurkar. Ana kuma yaƙi tsakanin cutar corona da kuma rigakafi, ko kafa ko allurar rigakafin da aka samar za ta iya magance sabon nau'in cutar da ya bayyana? To a birnin Washington ana ci gaba da shirye-shiryen rantsar da Joe Biden a gobe Laraba a matsayin shugaban Amurka. An dai sanya tutoci dubu ɗari biyu a babban dandalin ƙasa. Wanda da babu annobar corona to da anan ne dandazon mutane za su taru domin shaida wannan ƙasaitaccen biki. Sai dai kuma duk da haka an girke sojoji dubu ashirin da biyar cikin shirin kota kwana. Wannan shine tsaro mafi girma da aka taɓa sanyawa lokacin rantsar da wani shugaban ƙasa. to mutum ɗaya da ba zai halarci wannan biki a gobe ba shine shugaba mai barin gado donald trump wannan kuma shine karan farko cikin sama da shekaru 150 da shugaba mai barin gado ba zai halarci rantsuwar wanda ya gaje shi ba mr trump ɗin da yana shirin shiga jirgin shugaban ƙasa a karo na ƙarshe a gobe laraba domin zuwa wajen da yake kallon wasan golf a birnin florida ta ta mai ɗakin sa Melania Trump da ita ma ta bar abin faɗe a tarihi ba ta gayyaci matar shugaba Joe Biden wato Jill Biden ba domin yin tattaki a wani keɓantaccen wuri na fadar White House kamar yadda yake dai bisa al'ada gabanin rantsar da sabon shugaban ƙasa. To amma kuma Melania ta aike da saƙon ban kwana ga Amurkawa. To focus on what unites us. Mu mai da hankali kan abin da ke haɗa kanmu, mu yi watsi da abin da ke raba mu. A kullum mu rungumi ƙauna a maimakon kiyayya. zaman lahiya a madadin tashin hankali kada mu nuna son kai a matsayin iyali guda 'yan ƙasa ɗaya za mu iya ci gaba da kasancewa abin bege ga al'ummomi na gaba to ga amurkawa dai wannan gagarumin sauyi ne bayan mulkin gwamnati mai cike da cece kuce a tarihi ga rahoton muhammad anur muhammad Ga magoya bayansa mutum ne mai alfaharin faɗar magana ba kumbiya-kumbiya. Ga abokan hamayyarsa mutum ne mai son burga da baya yi wa bakinsa linzami. Donald Trump ya kasance shugaban da ba a taɓa yin irinsa ba, hamshakin ɗan kasuwa da ya karɓe siyasar Amurka da karfi da yaji. Daga wannan rana, Amurka za ta kasance gaba da komai. ko da akan karagar mulki bai natsu ba yawan amfani da shafin twitter wajen suka da soki burutsu ya sa shi keta haddin ka'idojin sadarwa na shugaban ƙasa a gida ya gaji tattalin arziki da ke cikin bunƙasa sannan a cikin shekaru uku na farko ya samar da ƙarin miliyoyin ayyuka nasararsa ta nada alƙalai uku masu ra'ayin 'yan mazan jiya a kotun koli watakila za ta kasance nasararsa mafi ɗorewa To amma ga alama a ƙarƙashin shugabancin sa rarrabuwar kai a Amurka ta ƙara ƙamari. A lokacin zanga-zangar neman adalci ga baƙaƙen fata a cikin bazara, shugaban bai nuna wani sassauci ba. A waje ya janye daga yarjejeniyar nukiliya ta Iran, ya mayar da ofishin jakadancin Amurka a Isra'ila zuwa birnin Kudus, sannan ya shiga cacar baki da shugaban Koriya ta Arewa. Rocket Man should have been handled a long time ago. Daga bisani shugabannin biyu sun gana a wani taron koli na musamman ko da yake babu wani babban abu da ya fito daga gare shi. Ya bai wa shugabannin yammacin duniya mamaki game da yadda ya tunkari harkar cinikayya da kawance da kuma yaƙi a Siriya. Ga alama kuma a koda yaushe ya fi son masu mulkin kama karya fiye da masu bin dimokuraɗiyya. Zargin cewa ya sa matsi akan Ukraine ta nemo wani ɓatanci akan abokin hamayyarsa Joe Biden ya sa an tsige shi. To amma 'yan jam'iyyar Republican sun goyi bayan mutumin su. Haka kuma wanke shugaban. cutar corona ta kankane shekararsa ta ƙarshe kan mulki shugaban ya yi ƙoƙarin yayyafa mata ruwa to amma yadda ya tafiyar da matsalar ya shafe shi a zaɓe a lokacin da zaɓe ya zo amurka miliyan 74 suka zaɓi shugaban sai dai basu wadatar ba joe biden ya ɗara shi donald trump ya yi kakkausar suka akan tsarin na dimokuraɗiyya yana mai kirarin an yi magudin zaɓe wannan babbar zamba ce ga ƙasarmu bayan makonni yana tunzura magoya baya 'yan gani kashenin shugaban sun afka majalisa abin da ya haddasa mutuwa da barna dole ta sa shugaban ya yi tur da lamarin to amma 'yan jam'iyyar democrat da suka fusata sun kaddamar da yunkurin tsige shi a karo na biyu abin da ba a taba yi ba yayin da za a yi masa shari'a ta biyu a majalisar dattawa donald trump ya ce ba zai je wajen rantsar da wanda zai gaje shi ba wani mummunan ƙarshe da salon shugabanci na daban mai karfin iko wanda ya haddasa rarrabuwar kai To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. To bari mu duba wasu labaran duniyar. Gobara ta tashi a babbar kasuwar Sokoto da ke arewacin Najeriya, lamarin da ya janyo asarar dukiya ta miliyoyin nairobi Bayanai kuma sun ce gobara ta tashi ne da safiyar yau talata. a hukumance ba a san musabbabin tashin gobarar ba sai dai kuma bayanai sun ce gobarar ta so matashi ne daga kofar yan roba gwamnan jihar aminu waziri tambol ya ziyarci kasuwar tare kuma da jajanta 'yan kasuwa kan wannan ibtila'i jakadiyar amurka a uganda natalie brown ta ce an hana ta zuwa gidan jagoran 'yan adawa bobby wine wanda 'yan sanda suka kewaye gidan shi amurka dai ta yi kiran a gudanar da bincike kan abin da ta kira rashin bin tsari lokacin zaɓe da kuma magudi bayan shugaba mai ci yoweri museveni ya yi nasarar lashe zaben a karo na shida sai dai gwamnatin uganda ta zargi amurka da kokarin sauya sakamakon zaben ministan lafiya na najeriya ya ce gwamnati ta fitar da kuɗi biliyan goma kwatankwacin dala miliyan 25 domin a samar da allurar rigakafin annobar corona a cikin gida. dr osagi ihanire ya sanar da hakan ne yayin jawabin da kwamitin shugaban kasa wanda ke yaƙi da annobar corona ya yi a jiya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da alkaliman annobar ta corona ke ci gaba da karuwa a najeriya to sabon nau'in cutar koronan da ta bayyana na nuna tana da hadarin gaske da saurin yaduwa fiye da wadda aka fara gani lokacin barkewar annobar masana kimiyya dai sun dukufa nazarin samun wato nau'in da kuma da aka samu a nan birtaniya da afirka ta kudu da kuma brazil domin gano tasirin su ga rigakafin da aka samar shin ko yaya alamomin sabon nau'in yake shin kuma rigakafin da aka samar zai yi tasiri a kansu ga karin bayani daga ashatu musa ko allurar rigakafi za su yi tasiri kan sabbin nau'o'in corona in ji masana kimiyya za su yi to amma ana ci gaba da gwaje-gwaje To ko don mi? Sinadaran protein sun lullube kwayoyin cutar corona. Rigakafin na aiki ne ta hanyar kafa kahon zuƙa akan wannan, wato tsiron protein daga ƙwayar cutar. Tsiron yana manne wa ƙwayoyin halitta a jikin ɗan adam. Rigakafin yana sa kariyar jikin namu ita ma ta ƙirƙiro irin nata kwayoyin halittar. Wannan na taimakawa wajen samar da kariya da kuma wasu kwayoyin halittun jini masu kare mutum. To sai dai ƙalubalen shine ƙwayoyin cutar na sauyawa. hakan na sa shi ma tsiron protein din yayi yi ta yin ƙananan sauye-sauye masu yawa har ya rikide zuwa wani sabon nau'in ƙwayar cutar wanda watakila zai iya yaduwa nan da nan wanda kuma zai iya yi wa allurar rigakafi dabu to amma ba alamun cewa nau'o'in da aka gano a baya-bayan nan suna da wannan halayya kuma galibi ana iya sauya allurar rigakafin cikin sauƙi. to sai dai mai yiwa irin kariyar da mutanen da aka yi wa allurar tun farko suke jin sun samu bata kai yadda suka zata ba to sai kuma fagen wasanni inda za mu fara da premier league wato a nan gaba kaɗan ne za a fara wasa tsakanin ta uku akan teburi wato leicester da kuma chelsea wadda ke sa ran za ta haura saman teburi idan ta yi nasara tun da fara an tashi wasa tsakanin west ham da west brom inda west ham ɗin ta lashe west brom ɗin da ci biyu yayin da ita kuma west brom ɗin ke da guda to sakamakon gwajin da aka yi ya nuna karin 'yan wasan tennis biyu da suka killace kansu sun kamu da cutar corona gamannin buɗe gasar australian open suna daga cikin gwamman 'yan wasan da aka killace su a otal a melbourne bayan samun wasu daga cikin fasinjojin jirgin da suka zo a ciki sun kamu da cutar wasu daga cikin 'yan wasan dai sun nuna damuwa kan tsauraran matakan killace kai da ake saka su da kuma ke shafar atisayen su za ku samu dukan waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet bbc.com/hausa amma yanzu badriya tijjani kalarawi ke sallama da ku daga nan london